Bismillahir Rahmanir Rahim. Mijin Jalila. Babi na gama sha biyar. Games ta yi ta bugawa da wayarta har caji ya ƙare. Sannan ta ɗauko nashi za ta yi amfani da shi. Da sauri ya tafko mata hannu ya ce ajiye min wayata. Bata fuska ta ta ce don Allah ka sake min hannu mana ji yadda ka riƙe ni. Matse mata hannu ya ya sake cewa ajiye min wayata. Cikin muryar kuka ta ce shi mutum da wayar mijin shi amma ka wani matse min hannu. Dariya ta bashi hakanan ya sake ta. Bata yi zuciya ba hakanan ita ma ta ci gaba da asesin wayar har suka isa gida wajen karfe bakwai da rabi. Bai ƙara ko minti sha biyar ba a gidan ya fita zuwa bes. Ita kuwa kwanciya ta ta samu baccin safe. Kamin ta kwanta ta yi wayar ta a caji. Karfe tara da rabi ta farka daga baccin ta shiga toilet ta gabatar da uzurin rukanta. Ta yawan wanka nan ta fito. wayarta ta kunna ta kira malamar su Maryam suka yi hira kaɗan sannan ta shaida mata ta dawo nambar Abdul ta kira wanda ya samu muƙami daga Uncle Abdul zuwa mai Amir tsakanin mata da miji sai Allah hira suka dinga yi suna dariya kamar ba abin da ya taɓa haɗa su sannan ta faɗa mishi bayan sallar azahar za ta shiga gidan umman su Fadila da kai mata tsarabar gurasar da ta siya mata ya yarje mata Kamun ta tafi sai da ta kira Fadilar ta tambaye ta ko tana nan ta ce mata tana nan. Amma Umma ta yi tafiya ta je Gombe baffan ta ya rasu. Da ta je sai da suka ci hira ma'ishi sannan ta bata tsaraba ta ce ba yawa. Kin san ban san adadin 'yan gidanku ba shi yasa. Murmushi ta ta ce ai ba mu da yawa. Daga ni sai Umma da Abba da ya Hassan. Ta ce ba ku da yawa kenan ma shi yayan baya nan ne. Ta ce a'a yana nan ya tafi asibiti ne da yake dakto ne. jinjina kai jalila ta ta ce mm, ya yi kyau fadila ta ce dama ki ji a gari ki ce ban faɗa miki ba aure na saura wata ɗaya dariya ta ta ce iye amarya allah sa dai ana kusa zaki zauna ta ce i a a unguwar rimu za mu fara zama bayan wata biyu za mu wuce kanada jalila ta ce allah kai mu da rai da lafiya ta amsa mata da amin har wakin get ta yi mata rakiya kafin ta shiga gida ta hangi wata yarinya mai tallar kabet tana zuwa Tsayuwar jiran ta ta ta jira ta suka shiga gidan tare. Kabis da kokumba da su ta siya za ta yi coleslaw saboda rice and stew take da ra'ayin dafawa. Ita kuma mai talla daɗi kallo Jalila ta kunna mata Indian film. Dama tallar ta kusan karewa Ta karya kwankwaso ta zauna ta ce ta kawo kabis ɗin ta yanka mata. Kyama ta bata saboda ba da za a yi ta bari wannan yarinyar ta yanka mata kabis Amir ɗin ta ya ce. ta dai iya ba ta kare ta kankare mata. Suna yi suna dan hira har sai da Jalila ta ce mata ta tashi ta tafi gida ta yi shirin Islamiyya tun da la'asar ta yi. Haɗaɗɗiyar shinkafa da miya ta yi da coleslaw sai ta yi mishi lemu da ta saka a firij ya yi sanyi sannan ta yi gyara komi a kan dainin. sai bayan karfe biyar da minti biyar abdul ya kira ta bayan ta yi wanka ta ci kwalliyarta cikin ɗaya daga cikin kayan akwatinta sai ta fito a amaryarta sai wani yauƙi take yi da ta yi bikin kwal ɗin ya ce mai amira ita ma ta ce mai amir ya ce me ya kika min ta ce me ya faru ya ce ki tsaya jira na na dawo mu yi girki tare don allah ki ɗaura zan yi baƙi ne ta ce daga ina ya ce ba daga nesa ba ne abokaina ne ta ce har su nawa dogon numfashi ya saki ya ce su biyu ne ta sake ce amma ban da matayensu ko ya ce iban da su ta ce to shi kenan sai ka dawo ka dawo da wuri kaji please kar yi latti ya ce ok amira ki kula da kanki tsantar kan shi kisan screen din wayar bayan call din yayi disconnected abincin ta je ta duba ta ga ta tabbatar zai ishi mutum biyar inda cin musulunci za su yi sannan ta ɗauko wanda za ta ci da ta sa a filet da kwaf ɗin da drink ta koma ina sitting room ita kam yau burinta shine ta burge abdulhakam duk da dai irin tips ɗin da maryam take bata da yadda fadila ke zuzuta ta bayan ta kammala abincin ta shige bedroom ta tsaya a gaban dressin miro kallon kanta ta yi a madubi har sai da ta tabbatar kwalliyarta ta yi kyau komai ya je Bashirum ta shiga ta haɗa mishi ruwan wanka don ta san kowane lokaci zai iya shigowa. Sannan ta dawo ta fiddo mishi da kaya. Tsadajjen navy bulu ɗin yadi da ya sha aiki ta fito mishi da shi. Shi ma dole sai ya yi mata kwalliya kamar yadda ta yi mishi. Shi ma miji ai ya kamata at least ya dinga yi wa matarsa kwalliya. Har da hula ta haɗa da komai da zai canza idan ya fito wanka. Ta ajiye daga gefen gado. Mulmushi ta haɗa da ƙanƙama jikinta ta ce yes saboda yadda ta yaba da ƙoƙarin kan kanta kar tsaye ta fito zuwa suturin don zaman jiran shigowar shi amma sai fitowar ta ya daidai da shigowar shi murmushin nata na yau ma ya yi yanayi da class haɗe kuma da yanayi na jan girma murmushi ya yi mata ya ajiye breakfast ɗinsa a kan sita ya yi spreading arms ɗinsa tana mai murmushi ta isa gare shi ya hagin ɗinta yana sakinta ta ɗauki breakfast ɗin ta ce sannu da dawowa ya amsa mata da yau, sannu da gida A tare suka ɗunguma suka nufi bedroom ɗin, sai jira take yi ta ji ya ce ta yi kyau amma ya yi muƙus. Bata nuna mishi damuwar ta bata ajiye briefcase ɗin kan bedside drawer, shi kuma ya zauna a kan sofa. Tips ɗin Maryam suka dinga mata yawo a ka. Ta furdar da iska a ranta ta ce, I'm also a woman, I know my husband. Ƙarasawa ta kusa da shi ta zauna ta ce, Amir ka gaji ko? ya jinginar da kansa jikin Bakres ya ce sosai Amira gashi ma na yi latti na yi kwamitin laifi kin ce na dawo da wuri matsa baki ta ta ce ito yanzu dai sai ka rubuta apology letter not less than 500 word murmushi ya jawo hannunta ya ce ok madam yanzu ki an batunin min wannan uniform din zafi nake ji karkata sat ɗinsa ta yi tana cire mishi maballin. ta ce wanka za ka yi amma ya ce da ruwan ne ta ce e na haɗa maka lamshi idanuwan shi yana jin daɗi a ran shi amfanin aure kenan ka dawo gida ko kai ba kowa ba ne mace ta yi tiritin ɗinka kamar sarki amma fa abin dace ne to ka je ka yi ya buɗe idanuwan sai ya soke su akan soft lips ɗinsa da suka sha crimson lipstick a hankali ya kai tim ɗinsa kan lower lips ta ya shafo lipstick ɗin ita dai bata ce mishi komai ba sannan ya murje shi da ring finger ɗinsa sake kai hannu ya dangwalo ya yi ta matsar da kanta ta ce uncle ya ce ai bakinki ne uncle ɗin ta turo mishi baki ta ce to ka je ka yi wankan mana sake gyara zama ya ce mu je tare Dariya ta yi ta miƙe da sauri ta fita ta bashi wuri. Kintatan lokacin da ya fito ta yi ta koma duba shi. Ta ga ya tsaya a gaban wardrobe yana kallon kayan. Muryar ta kawai ya ji ta ce, "Ya ga kayan ka nan akan gado." Ya ga ya kalli kayan ta gefen ido sannan ya rufe wardrobe ɗin. Ya ce, "Ya za a yi na sa waɗannan kayan?" Ta ce, "To ni dai su nake so ka saka." rike ƙugunsa na hagu ya ce hala ni na zaɓa miki naki ta ɗora fuska ta ce me yayi zafi har da bakin magana ka zaɓa wanda kake so to banza mata ya ce anyway zo ki samu buɗe gira ta ta ce tsayina ba zai kai ba ya ce to je ki samu hostel ki dawo ta ce to amma ka fara sawa kafin na dawo sai da ta ɗauki kusan minti goma sannan ta koma lokacin ya gama shiryawa yana ƙoƙarin saka riga ta ce stil ɗin ya yi min tsayi da yawa amin ya ce is okay zo ki taka gado ki samun buttons ɗin i always understand you Dariya ta ta je ta haye ganin ta sa mishi buttons ɗin. Hakan ya ba shi damar kallon ta son ran shi. Sannan ta ɗauko hular ta sa mishi ta sauko ƙasa. Murmushi ya ta yi mishi tare da yi marfari da ido. Ta ce ka kyau. Shi ma murmushin ya yi mata amma tana expecting ya ce wani abu kamar ita sai ta ji shiru. Ta matsa gab da shi tare da ɓata fuska. Tallabo fuskar ta yi ya ce menene ta ce ni baka ga na yi maka kwalliya ba ne baka ce komai ba. Murmushi ya yi da ya bayyana sautin muryarsa ya ce na gani mana kuma kin yi kyau sosai mai amira. sake ɓata fuska ta ta ce ban yi ba na san da na yi da da kanka zaka ce ya ke ma kin san kin yi kyau kuma ni ma na sani har kyauta ma zan baki saboda na yaba da kwalliyar bare ma ni na san kin yi kyau sosai kuma ni ma gashi na yi miki kwalliyar har kin yaba ta ce kyautar menene mu da fuskar sai gab da nata yana mai niyyar kisan ɗinta ta ja baya tana dariya binta da idanu yayi yana admiring ɗinta wayar sarake kan tabul ɗin da ke gaban sofa ɗin da ya zauna ya fara ƙara ringin da kanta ta ɗauka ta kai mishi ya ga kwal ɗin shi a ban amsawa ya yi kwal ɗin ko lastin 5 second bai yi ba ya kalle ta ya ce bari na je na shigo da su amma ya labarin abincin fa ta ce mu je ka gani ta raska fita zuwa dining hall ya duba abincin sannan ta ɗauko masa drink ɗin da ta haɗa ta ajiye sosai ya yaba da ƙoƙarinta ya riƙo hannunta ya ce yau kam zan baki babbar kyauta amira ta ce in dai irin kyautar ka ce to na yafe mun rike fuska ya ce wa ya faɗa miki mace na rejectin kyautar mijinta sannan ya matsa dab da ita ya yi mata raɗa a kunne cike da jin kunya ta rufe idanuwanta ta yi saurin wuce shi zuwa bedroom shi kuma ya fito ya shigo da abokanansa tun daga hanya suke yi masa tsiyawai har wani fresh yayi shi kam sai dariya yake har suka isa amin falo ya ajiye su suna ta barkwancin tun daga bedroom take jiyo muryoyinsu sai da suka gaisa sannan ya je da kanshi ya ɗauko masa abincin da ke kan dining ya kawo musu har inda suke sannan ya koma ya ɗauko musu drinks ɗin da ta haɗa bedroom ɗin ya koma ya tarar da ita a zaune ta yi zugun ya zauna a gefen ta ya ce me yasa me ki kuma ta ce ba komai a ramin wayar kana buga candy crush bai musa mata ba ya bata sannan ya koma wurin su. kamar jiran fitarsa kwal din yayin yana fita kwal din na shigowa ko da ta daga sai ta ga rahima ce bata wani damu ba saboda wani lokacin tana tuna ita ce wacce so ya aura ba ita ba ba tare da ta ji ko ɗar a ba ta yi fikin kwal din, tare da sallama Rahima ta yi mamaki FaceTime da ta ji muryar mace yayin da ta kira Abdulhakan kuma ta san baya Kano bare a ce ko sister ɗinsa ce kasa amsa sallamar ta ta ce ina mai wayar ta ce ya yi ne ta ce oke amma kewace ce Jalila ta ce ba ki ba ne amma idan kina da saƙon da kike so a faɗa masa ki faɗa alabar shi idan bakin sun tafi sai na faɗa masa Gaga ta ce excuse me baby girl Who the hell do you think you are da har zan kira Abdulhakam ki ce na faɗa miki saƙon da zan faɗa. Ko kaɗan Jalila bata ji haushi ba. Ta ce this simple means ba ki da abin da za ki faɗa mishi. Rahima ta ce kin san kowa ce ce ni kuwa? Firstly ma uban menene tsakaninki da saurayina? Yar gajeruwar dariya ta ta ce ina ga tsuron nan ba kika samu. Cikin tsawa ta ce how dare you? Cikin sanyin murya ta ce, To ai gaskiya na faɗa miki domin wannan lambar da kika kira lambar wayar mijin Jalila ne. And um, miji mijina ba shi da budurwa. ta gaba ɗaya ta rikice ta ce, Mijin kifo waya. Ka ga min 'yar iskar yarinya 'yan matan banza a rangarin bariki ko? Wato ya je Kaduna har mace yake ajiyewa ko ki kai mishi wayar ko in ci miki mutunci. Ta inda baki taɓa tunani ba. Sai yanzu ta ji haushin kalmar da ta faɗa mata ta ce ya isa haka malama na ga kamar ba wani wadataccen tarbiyyar arziki kike da shi ba rahima ta katse ta ta ce sai dai uwarki ce mai wadataccen tarbiyya ko jalila ta ce tabbas ko baby girl ke kuma uwar ta ki da kuma kika kira ni da kadangarwar bayirki? ki je ki tambayi ita uwar taki aminiya ta ce a harkar barikin jaka kawai ta karishe maganar da his sannan ta yi gaggawar disconnecting sake kira ta amma jalila ta kifikin don kar ta faɗa mata maganar da ya fi wanda ta faɗa mata mai zafi sai gashi ta tura mata test kamar haka banza karuwa kawai adda kin sani baki yanke kiran bada na gwada miki yadda ake cin uban yan tasha a kwana lafiya karamar yar iska kawai ni bana harka da ƙananan yara irin ki but idan suka shiga sabgata i make sure i beat the out of them stupid daughter of a bit hawayen bakin ciki ne ya tarin mata idanu sai ga abdulhakam ya shigo amsar wayar shi ko da ya ta bashi wayar bata amsa mishi ba ta miƙa masa ba tare da ta fita daga inbox ɗin ba ga yanayinta da ya canza daga ganinta akwai matsala karanta tas ɗin yayi ya fi so a ƙirga yana kallonta hawaye ne suka gangaro ta sa hannu ta share cike da ƙunar rai bata ko kalle shi bata tashi za ta bar ɗakin ya ta ta faɗa ƙirjinsa ta fashe da kuka ran shi ɓace yake yi haɗe da fitar sautin kukanta sai da ta mai isar ta sannan ya zaunar da ita akan sofa ya share mata hawayen ya ce ya isa haka me ya haɗa ki da ita kasa magana ta hawaye sake fitowa daga idanuwanta ita ta manta zagin da ta yi mata ta ce kira kawai ta yi na ce kayi baƙi ta ce na kai maka shine na ce idan tana da saƙo ta faɗa na faɗa maka shi kenan ta fara zagina sake share mata hawayen ya ce to ya isa haka ki daina kuka zan yi magana da ita okay girgiza masa kai kawai ta shi kuma ya tashi zuwa yi ma abokansa rakiya dama ya zo kiranta ne su gaisa ya ce ki je ki yi sallah okay har riga shi tashi ta yi ta wuce abinta a waje suka yi alwala duka suka tafi masallaci shaban da mafi suna ta masa tsokanar saske akan ya ki bari madan din ma ta fito su gaisa saboda kar su gane mishi ita shi kuwa hankalin shi gaba ɗaya ya karkata zuwa wurin rahima saboda yau sai ya ji dalilin da zai sa ta kira matarsa ta zage ta daga masallaci suka yi sallama da su mafi dan su yarda su bi su shi kuma saboda kowanne su mai iyali ne yana so ya je ya gana da madan akan wata rubaciya da ke balkoni ya zauna zauna. Nambar Rahima ya kira ya ga an sa mishi call waiting. Hakan kuma bai hana ta yanke wayar da take yi ba don amsa nashi. Ita ta fara magana a hasala ta ce matsiya ce kin kai mishi wayar ko yaya. Shiru yayi mata ya kasa amsawa yana mamaki. Ta yi ta cewa hello hello ya yi mata shiru. Tsaki ta ta kashe wayar sannan ya sake kira. This time da ta yi fikin bata ce komai ba shi ya fara magana ta hanyar kiran sunanta. sannan ya ce rashin mutuncin naki har ya kai haka ta ce me na yi kuma ya ce me yasa za ka kira ta ki zage ta ta ce ita wa kenan ya ce amira mana to ma mahi saurare bari mu da dakata anan mu na gaba za mu tashi inda muka